wasu sun haiko da gudunmu naira dubu ashirin da biyu da dalila na Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya musu albarka sarki hammani wasan guru sun haiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ashirin Allah ka yi musu albarka yan wasan Allah karka musu sanata kudin data tunda suna taimakawa marayu kai wa rayuwarsu albarka abin da aka taimakawa da marayu a yau shi ne naira miliyan ɗaya da naira dubu ɗari da saba'in da biyu da naira ɗari shida da hamsin allah ya taka wa kowa da kowa da alkhairi akawun namba na marayu 000 455 3753 zan maimaita 300 455 3753 banki jai bank daga cikin yan uwa da suka kawo majalisun mu ziyara a yau akwai shugaban kungiyar jama'atu za ta bida ya kamata suna na jihar Gombe kuma organizer secretary na rundunar agaji ta kasa injiniya Salisu Muhammad Gombe wani dan yaro ne matashi injiniya dan rike sai saboda a ga shugaba na idan na koma Gombe a sai ka mike sosai su ganga a takbir kun san ko mai girma da ba har bai fi tsayi ba ya samu gobe ba a taba ba sai da yaro ne akwai iman nasir shirayim haziki matashin na mai ƙoƙarin yada dawa harshen turanci ya shirayim shirayim mutane suna jin wadda yi ne cino amma ba su baruka suka san shuraim ba ɗan mikin tsaye hakan na a takbir har jikin matashi ku ta taya shi da addu'a suna nan suna yana da'awa ba a nan najeriya ba har a ingila da turai ba inda sakonnin su ba sa isa allah ta'ala ya samu dace wanda yake nuna muna da wanda za mu yi haddin oba idan ka ce za mu mutu ka huta to ba za mu mutu shi gaskiya ne amma ba za ka huta ba daidai sanda za ka huta kuma akwai matasa suna nan za su taso su kuma forward ɗaya ba babu wanne ba an sai ka huta shi ne ka tuba daga bidai a ranar ne za ka huta amma matukar baka tuba daga bid'a ba ko ba mutu ba za ka huta ba wanda su malam Jafar suka mutu aka ce yawa yanzu an yi ka ta kare sai ga daga baya aka dawa na shi bata kare ba akwai saura yau ba mutu shi bata kare ba akwai saura Ana ta ana ya samu daji yanzu majalisa da duk inda da duba matasa ne ma da ta alqur'ani mai girma duk inda da duba sai na ga guda daya wanda kowane shi kaɗai gangara ne runduna ne mai zaman kanta idan aka danka masa masallacin da zai yi rikewa kuma ana nan ana karatu ana karatun hadisi ana karatun tafsiri ana karatun larabci ana kira'at ana kuma yin boko har da bokoko to shi zaka huta <laughs> muna maka kyakkyasa babu da zaka huta Allah ka gafarta mana na'am ana zama ina muka fara mu dubo تصبت حسنة تفقهم وإن تصبت مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا Yau su baki fona ala rama na mara je yana bani eh, gunji sosai da na saba ji. Baki eh, fona yana da matsala a samu baki mai kyau. kara babu da microphone dan bid'a yana rage mana muryar Allah rafa a ba shi muka sai an gyara yake ba dan sa ne za a doki mataki eh ban jera ba ne sauki yadda na saba ji ba to me ta mana ayar da mu تصبت حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون التكبير muke so mutum Qur'ani yana tashi ba Qur'ani yana ƙasa kasa haka nan ba Allah ya gafarta mana munafikan nan ana nan kansu ana nan kan munafikan nan Allah ya ce munafikan nan in tusibka hasanatu idan wani abu mai daɗaɗawa ya same ka kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka samu nasara a wajen yaƙi ko aka samu wata gagarumar ganima musulmai suka cika da murna ko aka samu su suka ɗungumo suka shigo cikin addinin musulunci annabi ka cika da murna masu imani na murna wani abu na ci gaba na ƙarfin addini ya faru da su uhu su kuma a lokacin da bakin ciki zai lullube su ina wuta su fada munafiki ke wanda akwai su ko babu akwai su har da da addini ya ci gaba da an fara magana ci gaba addini sai shi ku ko kuna gaugawa ne wannan era ɗai ba era ne na musulunci ba ina tabbatar muku ku jira baki ya ce kai ka zauna ka jira muka mun yi gaba in duk sun ga hasanatu ta su'uru musulunci ya samu nasara sunna ta samu nasara sunna ta samu ƙarfi ya kuma ce cikin sunna yake amma kuma yana cikin bakin ciki ya kasa mace ya hanzu magana ke dan wuta bane wa in tusibka musibatu amma idan wata jarabawa ta zo ta samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ce musu musulmai da suna cikin majalisa wata jarabawa ta samu annabi ko ta samu musulmai ko aka yi wajen wani yaƙi aka yi nasara akan musulmai ya gudu sai gaji sun ce tsari a na amra na min gabdu muka Allah ya taimake mu mun dauki mataki tuni shi yasa haka bai same mu ba shi ne kada a na amra na min gabdu mun tuni mun dauki mataki wato yanzu shi dabararsa da hikimarsa ita ta sa abin da ya samu musulmi bai same shi ba wai shi ƙwararren ne ɗan taka tsantsan din da zai kafa siyasa inda zai ɗora shi ya sa bala'in da ya shafi musulmi shi bai shafi shi ba to ba nan suka tsaya ba waye wallau sai su juya wahun farikuna suna murna musulunci ya samu cikas lokacin da musulmi ke farin ciki lokacin suke bakin ciki lokacin da musulmi ke bakin ciki lokacin suke mai suke farin ciki da ka ji wata musifa ta samu musulmi kadan ji wani daɗi a ranka to yi wa kanka shaida munafurci ya shige ka da musulmi sun samu nasara ka ji bakin ciki a ranka alama ce da suke gaya maka maza kai ta istighfari ka nemi koma zuwa ga Allah munafurci ya faɗaɗo ya shiga zuciyarka abinda ake so a matsayin ka ne musulmi kai farin ciki da farin cikin musulmi kai bakin ciki da bakin cikin musulmi shi yasa al-muhtakir mai sayan abinci ya boye dan musulmai su shiga matsala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce al-muhtakiru mal'un duk wanda sai kayan abinci abinda ba sai abinci kawai ba duk abinda larura ne musulmi ba za su iya rayuwa ba sai da shi musulmi ba za ta yi ba rayuwa sai da shi amma kasa ya ka ɓoye musulmai su shiga matsala kai don ka riba annabi ya ce mu gaya maka Allah ya tsine maka albarka Allah ya tsine maka kuma bai ka ɓoye saboda ƙarshen shekara ta zo a ba a samu layi ya ƙara tsada to Allah ya tsire maka albarka nasara ka boye shinkafa ka boye me ka boye dan ne kawai kana bukatar ya ƙara tsada to Allah ya tsire maka albarka ya jiwa ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamata bai maza Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa Allah ya tsire wa muhtakir albarka sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara dalili Ya ce in sami bi rukhsatin ata shi muhtakim idan yaji labarin farashin kaya ya sauka al'ummar annabi suna ta murna diga ta sauko al'ummar annabi na murna wake ya sauka al'ummar annabi na murna shinkafa ta sauka al'ummar annabi na murna masara ta sauka shi ko matsiyaci yana nan ya sai buhunna ya ba kare a wani fito jira yake farashi ya tashi ba za iya shigo al'umma a lokacin da zai bude haƙoransa ya cizo da za ce farashi ya sauka a sa a sai ransa ya baci al'ummar annabi na murna an samu sauƙi al'ummar manzan Allah sanar alaihi sanar na murna an samu dama dama shi kuma yana nan cikin bakin ciki da tubuki ina wuta ya fada wa in sami'a Abi galatin amma ya samu labarin cewa farashi ya tashi sai ana kai wake zai sayo bana kuwa buhu naira dubu ɗari da sittin kawai sai ka gina wata yan bazawarar dariya da ɗaya ne. zai samu kuɗi al'umma annabi na wayo wayo shi kuma yana ne yana murna dan me wannan Allah ba zai tsine masa albarka ba wannan murna da kake yi da bakin cikin al'ummar annabi da bakin cikin kai da kake da farin cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma fi hatsari fiye da duk halar da aka sha wannan shine dalilin da yasa Allah ya tsine wa mai ihtikari inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu ba su ranar suna ta bakin ciki kaga muku wanda ya sai wake wajen buhu dubu ishirin ya boye naira dubu ɗari da biyar biyar wai ba da a watan ramadan an sai da wake naira dubu ɗari da hamsin har ya buga lissafin dubu arba'in da biyar biyar sau dubu ashirin yana jira nawa zai samu kawai sai Allah ya tun kudo wake ya dawo dubu saba'in da biyar yanzu ba maganar lissafin riba ake ba mai za a lissafa Allah ta yi kada fadowa yana na yarfe da sa kai shi kudin banki ya karbo an bai zai da wakil ya biya su ba interest na karuwa sannan kuma duk wata sai an kare wa waken an farbada masa maganin kwari maganin kwari kuma ya tashi sau ya kashe cikin musifa yake ya sayar musifa ya bar shi musiba Allah ka kara masa musiba tun da ya nufin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mai musiba wani zai fito yan kasuwa ba manoma da suka wahala suka noma kira sun kashe kuɗi da yawa kira abin da suka kashe idan abin ya arha idan suka je siyarwa da wuya ma su iya mai da kuɗinsu balle su samu abin da za su yi noma ba dai wayannan ba masu itikari ba ne wayannan ba mai dare ba ba masu itikari ba ne bayan Allah ne masu neman halal bayan Allah ne masu neman halal saboda shi yasa idan ka noma ba ka da bukatar sayarwa a sanda ka ɗebo shi shari'a ba ce dole ka ce ka sayar ba ka ka dama kana yi ajiye shi har zuwa sanda za ka bukaci sayarwa sai ba mai itikari ba ne to amma wanda ya tura yaransa wasu suka tafi hutuwa wasu ƴan leman wasu sami naka wasu jiwa aka rika tattar wake ana tashiwa ana masa obadon zama garin kwari ana ɓoyewa ya yi daidai da wancan manomin bai daidai da wancan manomin ba su shi wannan manomin ba addu'a muke yi idan saukan farashi ya kawo masa asara Allah ka mai masa da alkhairi Allah ka buɗe masa wata ƙofar ta arzikin ka da zai kai gudu amma dai ya Allah ka sassauta mana al'umma samu abin da za su sai Allah ya ce daga gaba da rama Allah ya ce ƙurfi ya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wayannan munafikai da ke jira musifa ta auka muku hukul ka ce da su lan yusibana illa ma kataba Allahu lana babu abin da zai same mu sai abin da dama Allah ya rubuta zai same mu mu mun riga mun yi mai mun yi imani da kaddara wanda ita ke cewa kitaba a larabci a qur'ani da za ka an ce kataba yartubu akwai abin da ake cewa kitaba qadariya akwai abin da ake cewa kitaba shar'iyya me ake cewa kitaba shar'iyya kamar da Allah madaukakin sarki yace kutiba alaikumul qisasu kutiba alaikumul qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى يجب كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن Ya ayyuhan da zai da ba kutuba da kuma siyamu. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وكتبنا عليهم فيها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل أنزل الله فأولئك هم الظالمون to irin wannan kitaba ita ake cewa kitaba shar'iyya na'am kutiba alaikumul qisasu fil qatl ay shuri'a alaikum al qisasu fil qatl na'am an gane ma'anar kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum shuri'a wa huwa kurhun lakum kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum shuri'a alaykumus siyam kama shuri'a alal ladina min qablikum wa katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin wa shara'na alayhim fiha anna an an ce rubutu amma mai ake nufi an shara'anta. da akwai kuma abinda aka ce an rubuta amma abinda ake nufi shine an kaddara kanan na guri Allah rama ya karanta mana ha wannan yusi bana كتب الله لنا هو مولانا وعلى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتب Irin wannan kitaba ita عزيز إذن kitaba karariya إذا كتو كتابة abinda nufi Allah ya yi ne ya kaddara illa ma kataba Allahu lana sai abinda Allah ya yi ya kaddara mana kataba Allahu Allah ya riga ya kaddara ya riga ya yi hukunci cewa da agaliban banna Allah ya ce ni ni ni Allah ni zan yi da Allah ana ni wa rusuli da manzanni na inji Allah madaukakin sarki an gane wannan Na. akwai da za a mace kitaba ta zama lahul mahfuz inna ta shuhura inda Allah 12 shahran inna iddatash shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillah Na. في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. أنا أقول في كتاب الله في لوح المحفوظ. نعم. أصل ku an gane wannan. Na Shi musulmi ya yi da kaddara. Ya yi mai? Kaddara wannan shi ne bambanci tsakanin musulmi da shi kafiri kun yana ganin da yayi kaza da kaza bai faru ba da yayi kaza da ayi mai da ayi kaza wannan tunani ne idan da kafiri shi musulmi ya kare ko da akfar amma da ƙarshe sai dogara gawa sai dogara ga Allah ya san cewa abinda Allah ya kaddara ba bai iya canja shi ma qaddarahu Dalilu dalil fa huwa al jadid duk abinda al dalilu ya kaddara to mu mun karba wannan ya zama mai shi ne aljabir a gane wannan saboda kaddara tana cikin rukunin musulunci A bada rukunan imani ba rukunan musulunci ba tana cikin rukunan imani a dukkan rukunan imani abu mai wahala kamar imani da kaddara imani da Allah na ya yi imani da Allah imani da manzanni na ya yi imani da su imani da littafai ya yi imani da wayanta. imani da mala'iku ya yi imani da mala'iku imani da lahira ya yi imani da lahira ina rigima take imani da kaddara bari wani abu ya same shi nan ne za a gane zai mai da lamarinsa ga Allah ya yi da abin daga Allah ne ko ba zai yi da abin daga Allah ba wannan ne yasa idan kana karanta Qur'ani mai girma rukunan imani guda biyar guda shida ne ko to guda biyar din tare ake a matarsu ita kaddara ba a sata a cikin su ita ware ta ake a gefe saboda ta fi wayar duka a sha'ani ya za ka gane wannan ana raba ana maraukin sarki ce laisar bil laisar wani ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ولكن البر من آمن بالله بالله من سمنا واليوم الآخر والملائكة والكتاب wanda biyina biyar biyar cikin rukunan imani sun shiga to ina wani kadari ba ka wata ba idan ka ji sojin da sai ana rama ya yi lalazina amalu amini ya ayyuhar lalazina aminu aminu billahi

lillahi mun samu dai ko hmm. wa malaikatihi wa kutubihi oh. wa rusulihi wal yawmil akhir mun samu rana biyar ina kaddara take ba kawo ta ba inda ka samu Allah zai magana kan rukunin imani a Qur'ani mai girma biyar din yake kawo a dubule baya sa kaddara ita ware ta yake mata babi na musamman saboda duka ta fi wahalar sha'ani fiye da wayan nan sauran shi za ka karanta ƙwararra za ka ƙadara da ita zo sai a magana ka ta ita kadai eh? Allah madaukin sarki ce a na kulukku a na kulukku ma'in mahin aha

Ina kuna shi kana kana hu bi kadar kadara ta zo ko kadara ba ta zo amrul lahi wa amrul lahi qadaran amrul lahi qadaran wa qadura kadara ta zo ko ta zo ba je ba daga farkon sura ya fara kallari da tsarar kuma ala abin ne ya kuma lalari Allah ne da mummun kusurawa kuma al’arku wadannan ya ce wadannan

إلا da معلوم وما ننزله إلا بقدر معلوم لما قدر تذوه وتذوى لما قدر تذوه ko? to tsallaka daga nan je karabi kusan kuma da na rabobi kamar kwamfuta ne tana ta browsing da yanzu ta in baka yi sa ba sai je farko radi zuwa karshe ta uku a cikin minti daya Allah ya alamu ma ta hamilu kun da usa Allah ya alamu ma ta وما تزداد abin da nake so da gwada mana saboda muhimmancin kaddara yasa ubangiji baya hada ta da sauran ne sauran rukunin imani ita ko ina babin ta ake mata zama musamman ba ka zama mai imani sai ka da dabe da kaddara zana ce hakuri za ka yi Allah ne kaddara eh, ni ban ce ba Allah ne kaddara ba to amma da kasa yanzu da ayyukan ban gane amma da kasa ba kaddara tana da wahalar sha'ani Allah ka ba mu ikon imani da kaddara ta mana dadi ko ba ta mana dadi ma Allah ka ba mu zuciyar da za ta karba kuma wallahi da wannan dai magabata suka suka gabace da wannan suka gabace ɗaya daga cikin magabata ta biyu ne tabi'i yana fama da rikin lafiya asalinsa bai arziki ne ya daura kumansa an je an wullodin an saro kaya na abinci iri-iri an lafto raguma dare ya yi aka samu aka aje zango ashe hanyar da kogi ke wucewa ne ba sani ba ashe an maka ruwan sama a wani wuri kawai kogi ya nemo ruwa dukiyar sannan gaba da ya ka share ta da dukiyar da raguma ko guda daya babu wanda ya tsira an zo ana masa jaje ta abinda anan Allah ya bada anan duniya kuma Allah ya karba da dai matsala a ciki wallahi alhamd ba abinda zan ce sai da ce na gode wa Allah kansa ta kama kafarsa aka rasa da za a yi da likitoci suka zo suka duwa suka gaba bai da za a yi sai dai a yanke kafa aka rasa ya za a gaya mashi aka ce mabai da za a yi dole a gaya mashi karshe aka faɗa ba sai ce a zuwa yake yanke faɗa inda ya da sai an yi haka ya samu lafiya ana da ya tsawo ran da za a yanke ne likitoci sun zo ba kayan da zamani da za a kashe zafi ko a kashe dafi ko da gaskiya da gaskiya ne wugage ne ga sunan ga zarto ga gatarin an zo kan gashi sai aka zo da giya wannan ba aka ce giya ce saboda ba aka ce ka sha ka bugu ka fita ka za ka ji ɗan saukin zafin ya ce fai na fita hankali na kuma ya za a yi ambaci Allah bayan na fita hankali na ya ce a da yi minti ne ba ambaci Allah ba ƙara duk zafin da zai je ɗauki nauyin zafin ya fi musu dauka yana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar a gama yanke nama aka katsa jijiya aka zo kan kashi aka sa zarto aka yanke jijiyoyi inda sai an karya aka kawo gatari aka tara yana subhanallahi walhamdulillah bai dina ba jini yana fesowa hanya ne za a yi tsaye da jini shine a narka mai tafasashe yana tafasa a kawo a zuba ya babbake wurin da bala'i jini ya tsaya haka aka tsora mai tafasashe aka sake kawo aka kwarara ya soya wurin ya babbaka shi yadda jirgin zai tsaya cewa allo za a fasa jaje ce jajen ne za ku ba kafa biyu Allah ya bada da hannaye guda biyu hudu kenan Allah ya karbi kafa daya ya bar kafa daya da hannu biyu wanda ya bar mun ya fi wanda ya karba yawa godiya ya kamata mashi allahu malakar lakal ya Allah ina maka godiya a daren da abin ya faru ɗansa ya hau kan gini ya faru ya mutu aka zo ana so a masa jaje a rufe da za a yi aka zo ana masa jaje ya ce jaje mai za ku ai godiya zan yi wa Allah yaran nan guda shida Allah ya bada ya ɗauki guda ɗaya barfan guda biyar in ban gode wa Allah ba na zama butulu Allah kuma na kalhamd magabata kenan kai zu kudin adashen ka ne kawai zai fadi jirin ka hau wai ya karɓa kudin adashen sun fadi jirin sa ya hau ana kaddara ce to tuni ba gane ba ita kaddara ta rasa wata za ta jujjar sosai ne ina imani yake ina imani yake dole ka zama mai imani wanda ya yi imani da kaddara da daɗi ba daɗi daga wa daga Allah madaukakin idan kai wannan ka huta Allah ka gafarta mana shi da sai Allah madaukakin sarki ce ne? wallahi yusibana wallahi yusibana illa ma kataba Allah lana ko na wa ala ta wakilin mu'minun da sai Allah ce na gaba da rama qul ta tarabbasu lana illa الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبهم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون الله يغفر سامر أبو دولاب sun je gaida wani alhaji bai da lafiya alhaji ya jiki shi to jiki ga yana na ba alhaji ka da sauki mana to da sauki kama shi ba haushe ko mutuwa za ka zai da sauki to Allah ya ƙara sauki to yanzu kai magana aka rama kalla amin amin Allah ya ƙara sauki amin amin wai an ji asibiti an gwada an gane menene ce eh, an ji asibiti da ke da duba amma kai kan ya duba ni na san menene menene ya faru ita da Allah bar magana kan kasa in kare shiga matsala su aya da saboda ta yaka addu'a ya ce ito ko ba da bai ba laifi za ku taya mu addu'a ba wani abu ne kudi ne suka kare ya kai kudi suka kare ya ce wajen rigima ta na ce wa banki ya turo min da sentiment ba ba ka wannawa jaje kudi sun tafi sai ya ambaci wasu miliyoyi tun da rabi da rabi duniya ta ji ko a rubutu bai taɓa wani miliyoyi ba balle a zai sai ce wasu kare <laughs> da saura sai rabu da rana aka faɗi kudin da ya wanda hankali ya tashi ya ce yanzu wannan suka saura ya ce sun suka saura kudin sun kare hankali na ya tashi sai kai na yi dumi daga nan sai jini na ya hau sai ka jiki na ta fara dumama babu da raki Allah ya sauke Allah ya sauke to ji Allah ya kara kawo buri yace alhaji ya ce na ga ma gaskiya zaka yadda ce zan yadda yace kaga da eh. ya ce duk duniya abinda da na mallaka naira dubu biyar duk duniya banda banda dubu biyar din da banda kuɗi sai sai ita ma dubu biyar din na je in karɓo ta aka ana ne da an bani ita da na kashe ta da yanzu ko kuma ban shi ya ce amma hankali na a kwanci ji nake kamar duk duniya ba wanda Allah ya wani ima kamar ne ke ba wanda Allah ya wani ima kamar yaushe za ka zo kana kamuwa da ciwo wai saboda a ɗinka ya yi lo ka ji tsoron Allah inda kai mai imani wannan imanin shi ne abin da muke rasawa wallahi idan wannan imanin ya zauna a cikin zuciyarka wannan duniya za ka ɗauke ta da sauƙi kuma duk hukuncin da Allah ya maka za ka yi ta hukuncin Allah ne Allah ka gafarta mana Allah ya ce kurka fada musu yace ce yusi bana na kul hal tarabbasu na bina ka faɗa musu shi me kuke jira ya same mu ko ka kuke kuke jira musiba ta fada mana to babu abin da zai same mu illa ai da rusa da yayi face abubuwa guda biyu masu kyau idan za mu je jihadi kuna nan kuna jira musiba ta same mu a fagen daga to ku sani mu mun je fagen daga duk abin da zai same mu ɗayan abu guda biyu masu kyau ne ai dai biyu zai faru ko ko a kashe mu mu samu shahada ko ko mu nasara mu samu ganima ba dai ne mara kyau a ciki babu wanda bai da kyau a ciki in an yi nasara an samu ganima an dawo gida an ƙara samun damar da za a ƙara koma wani jihadin shi ne amfanin rayuwa idan muka mutu a fagen daga an samu shahada sahabbai roƙon shahada suke yi kamar su je fagen daga akwai sahabin da yanzu je fagen daga in gaje to Allah ya bada nasara ya dawo mana da ku lafiya sai ce roƙa wa kanka wannan ni ba abin da na roƙa wa kaina ba kenan mai ka roƙa wa kanka Allah ya bada nasara da musulunci ya karfi amma ni kuma Allah ya bada shahara daga sai in wuce aljanna sahabi zai zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fagen daga a yakin Uhud yana jin dabino yana ya rasulullah wallahi ina jin kashin aljanna kai na kake jin kashin ta yace ajiduhu min duni Uhud ta gefe dutsen Uhud sanar da jin kashin aljanna na furowa aka ce alama ne na Allah zai baka shahada kai dai shige da bilo da ke ka ya ce sai na shige da bilo na zai shiga aljanna Allah wadan wannan da bilo ya watsar da dabino ya kutsa cikin kafirai sai dai aka dawo da gawarsa shi ya wuce aljanna shahada ce kare ibnu wani sanda zai mutu sai mutu mutu yake akan garinsa ya rasa yadda zai yi babu irin surgukin da bai shiga ba da ya kamata ya mutu ya samu shahada Allah ya tsare shi ya sake fito da shi domin ya sake kuma wani yake har ƙarshen rayuwarsa shi abin da yake neman shahada sa'adu ibn Ubada da sa'adu ibn Mu'az to shi sa'adu ibn Mu'az wani abin da zai ba ku sha'awa a yakin da aka yi na Ahzab an harbe shi da kibiya amma ya yi jinya ciwon ya yi sauƙi amma bai gaba warkewa ba kullum addu'a guda ne ke yi ya Allah ya ka san annabi zai ƙara yaƙi da ƙurashawa to Allah kada ka kashe ni ka rayar da ni a je a sake wannan yaƙi tare da ni ya Allah ya ka san daga wannan gazon zuwa hazam annabi ba zai ƙara yaƙi da ƙurashawa ba Allah karka bar wannan ciwon ya warke ka sa ya zama ajali na domin ya zama na mutu a sanadiyar raunin da dai wajen yaƙi da ƙunshawa ya zama na samu shahada a sanadiyar yaƙi da ƙunshawa kuma abin da ya faru kenan sai ciwo ya yi kamar zai warke sai ya sake ballewa a shi annabi ba zai ƙara yaƙi da ƙunshawa ba wannan ciwon shi ya zama ajali shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbai suna zaune aka zo aka ce musu sa'ad ibn mu'az Allah ya masa rasuwa manzan Allah ya ce ku tashi mu tafi gidansa mai jana'iza suka tashi suka samun hanya manzan Allah sauri yake yi sahabbai suka ce har cuta takalmin mu na tsikewa saboda sauri da adam yake suka ce ya da wani irin sauri ne haka manzan Allah ya ce yana jin tsoron kada mai jinkiri kamin mu isa mala'iku su riga mu su masa jana'iza kamar yadda suka yi wa hanzala ga sidin mala'iza. da aka je aka yi masa wanka aka masa sallah aka ɗauko gawar za a je makarantar sa sahabbai cewa suke ya rasulullah ga mu dauke da gawa ba ma jin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya za ku guji ta. alhali tare da mala'iku ake daukan gawa da ka je makabarta sahabbai sai suka lura annabi bai taka kafasa akan tsun kafa yake tafiya yana da girgire suka ce ya rasulullah ka taka da kyau bana yace ya zan yi taka da kyau Allah ya sauko da mala'iku sun cika makabartar ko ina mala'ika ne ya da fuskarsa sai na jira wani mala'ika ya dan matsa da fuskarsa sannan ya samu inda zan sa kafata. ta manzon Allah ya ce akwai mala'iku da tun da Allah ya halicci duniya ba su taɓa zuwa wannan duniyar ba sai jana'izar gawar ta da ibnu mu'az abin da ya taɓa kawo duniya kenan da aka gama jana'izar suka koma kuma annabi ya ce wallahi ba zan kara dawa duniya ba sai ranar tashin kiyama kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ihtazza arshur rahman li mautu sadi al'arshin ubangiji sai da ta girgiza saboda mutuwar sa'adu sa'adu min wasiya mai wanda yake gwada maka yadda sahabbai suke ƙarfin imaninsu da imaninsu da Allah da suka su da ubangiji wannan duniyar ba ita ce ajanda su ba ita ce gaban su shi sa Allah ya dauka kasu ya kai su inda ya kai su yau ga muna karanta tarihin su saboda shekara dubu da hudu tarihi yana nan bai bata ba ko ba zai bata ba har zuwa ranar tashin alkiyama to shine Allah ya ka fada musu rabbu tarabbasuna bila illa idan yi. mu ko ina ta fadi lafiya in mun yi nasara mu samu ganima mu dawo mu ƙara cin abinci mu shirya wa yaƙi na gaba in mun mutu a can mun samu shahada 'yan matan aljanna su gare mu mu ba mu da asara amma ku kafirai wani har na su biko akwai abin da ku ko muke jira ya faru da ku me zai faru da ku an kuma kumullahu bi azabin min indihi Allah ya kama ku da wata azaba daga wajensa ya turo muku wani bala'i ko ya karbi nan ku ya wuce da ku ta jahannama ba audi aidina ko Allah ya bamu nasara akan ku a fagen daga mu sa ta kobi mu tuffin da kawo da ko dai yun da muke jira ya same ku ko azaba daga wajen Allah ko azaba a hannunmu saboda haka da muke jira musiba ta same mu kata rabba su ku je ku ta jira in na ma akum mutarabbisun mu ma muna nan muna jira mu da ku za mu ga wa Allah zai zaka da hukuncin sa kansa abinda Allah ya ce a ga wa kafirai da munafikan da ke cikin majalisar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah wani